masu kallon mu na ranar alhamis 17 ga watan biyu shekara ta 2021 a gurguje kuma ga dambanan yanzu to masu kallon mu ga dai wannan dambanan tsakanin shi dogoncin da da kuma bagon autan mamman masu kallon mu wannan wasa da dukkan alamu ba a taɓa yin shi ba sai wannan rana ba hagon autan mamman din shine mai gajeren wando da yalo daga ciki daga bangaren arewa shi kuma dogon cinnan shine dogo mai wando baki da ja ma daga bangaren kurma da masu kallon da dukkan alamu wannan wasa ne ba a taba yin shi ba masu kallon mu ayya ayya wannan kisa kamar da aljani masu kallon masu kallon ga dai wannan wasan nan ya ma koma kazan karfi masu kallon tsakanin dai mai zamanin da dai ba hagon autan mamman din masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai mai zamanin da dai bolo kwandogon autan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon to kalin wasa ya raba wannan wasa masu kallonmu bacin an gama shi wannan dambe na bagon autan mamman din da dogon cindo masu kallonmu sai kuma ga wani damben again ya kara shigowa tsakanin shi bolokon dogon auta da kuma mai zamani masu kallonmu wato golokon dogon autan shine shi ma mai hula a ka da wando fari daga ciki daga bangaren kudu shi kuma mai zamanin shi ne mai bakin wando da ratsin fari daga jikin shi daga bangaren arewa masu kallon masu kallon mu kada kuma ta dai wannan wasanni suna zuwa muku ne daga nan filin wasa na birnin duko a gidan damban ɗan sokoto tambuwal masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan dai masu kallon mu bolokon ya yi kwanto shi ma mai zamanin ya yi kwanto kowa yana jinjina hannunsa kowa yana zole ɗan uwansa wato dai yana neman sa'a kowa akan ɗan uwansa tsakanin shi bolokon da kuma mai zamanin masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu bolokon ya yi kwantu kowa ya ni kowa mai zamanin ya kai mai duka ya kuma ƙara kai mai duka amma dai bai same shi ba masu kallon mu gashi na kowa ya ni kowa mai zamanin da ya ƙara tashi ya kai mai duka amma dai bolokon ya ci da shi ma bolokon gashi nan amma sun rike kowa ya rike kowa gashi nan an raba to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon tsakanin bolo kwandai da mai zamanin ne ake ta fafata wannan wasa masu kallon ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan to masu kallon ga wannan wasa nan masu kallon to masu kallon mu ga shi nan mai zamani ya kara kai mai duka shi ma bolokon yana kokarin ya kai mai dukan shi nan kowa yana neman sa akan dan tsakanin mai zamanin da bolokon masu kallon mu ga shi nan kowa rike hannu kowa shagon bc nan kuma da shagon yadda tun ne da su ɗan da rafuli sun fito sun yi an sa su sun yi rago-rago tsakanin shagon bc da kuma tun da shagon inda masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasan amma sun rike juna kuma sun ƙara rabuwa masu kallon mu tundan shine mai dan jiki daga bangaren arewa shi kuma shakon bisu shine gajere daga bangaren kudu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan amma alƙalin wasa ya raba su to masu kallon mu ga shagon bisin nan ya ja baya shi wai shagon inda ya ja baya shi ma shagon bisin ya ja baya amma rago-ragon ya ƙi yiwuwa alƙalin wasa ya ƙara da su tsakiyar fili gashi nan suna kokarin wannan wasa masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin shi shagon bisin da kuma tunde shagon inda masu kallon mu to masu kallon shagon bisan ya kai mai duka amma bai same shi ba to masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan shagon bisan ya kai mai duka bai same shi ba ga shi nan masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ma ya masu kallon mu amma wannan kisa ba kisa ba ne ba domin dukansu sun rungume juna kuma an yi ture a wasan gashi nan da sabuta tambol shi da kansa yake busa wannan wasan da kansa gashi nan masu kallon to masu kallon to masu kallon masu kallon mu gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan to masu kallon mu masu kallon mu gade wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai shagon bisu da kuma shagon inland ne masu kallon mu gade wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan da saboda tambuwar din ya raba wannan wasa kallon mu ba an gama damban shi bacin an gama shi damban shagon bc da kuma shagon inda tundan sai ga damban nan ya shigo tsakanin dan abulo shagon shagon shagon lawalin gusau da kuma silan kudawa masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin sulan kudawan da kuma dan abulan su ne suke fafatawa masu kallon a daidai wannan lokaci sulan kudawan shine mai gajeren wando baki da yalo daga jiki shi ma dan abulan shi ma gajeren wando ne da jikinsa farfari da kuma baki daga jiki masu kallon to masu kallon ga sulan kudawan nan yana gyara wandon shi ga kuma dan abulan nan shi kuma yana jinjina hannunsa masu kallon mu. ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai dan abulan da kuma silan kudawa masu kallon mu to masu kallon wanda ka rage mu fa coach ka rage mu to masu kallon mu dai wannan wasa na masu kallon tsakanin dai sulan gudawan da dan abulan masu kallon ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon kada kuma ta dai silan kudawan shine mai gajeren wando baki da ratsin yalo yalo daga jiki daga bangaren kudu shi kuma dan abulan shine shi ma mai gajeren wando baki da ratsin fari daga jiki masu kallon daga bangaren arewa masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu ba ce an gama dan silan kudawa da kuma dan abulan ce ga banan da aljanin dan shaddadu da kuma jokas masu kallon mu jokas din shine dogo daga bangaren gurmana shi kuma aljanin dan shaddadu wannan shine ya kashe jokas ɗin masu kallon mu ga na sakwatanar tambol ya bashi kuɗi kuma yana an ɗauko kiɗansa ya tafi wurin makaɗi